This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Sarfilu Hashim Gumel a sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 31 ga watan Janairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya sun sha alwashin kawo ƙarshen 'yan ta'adda da ke addabar yankin. sannan za ku ji tsokacin masana kan yadda kayan masarufi ke ci gaba da tashin goron zabi a najeriya bayan nan kuma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da sule mumuni barma zai gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a sauran labaran duniya jama'a salamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya a yau laraba ne amurka ta agaba takunkumi kan wasu hukumomi uku da wani mutum ɗaya da ke zaune a turkiya da labanan saboda ba da tallafin kuɗi ga cibiyar hada-hadar kuɗi da dakarun Quds post na iran da ƙungiyar hezbollah ta labanan ke amfani da su a cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar baitul malam amurka ta ce waɗannan hukumomi sun samar da kuɗaɗen shiga na ɗaruruwan miliyoyin daloli daga sayar da kayayyakin iran da suka haɗa da gwamnatin siriya sanarwar ta kara da cewa waɗannan hada-hadar cinikayya kayayyaki na samar da kuɗaɗe ga ƙungiyar post da ƙungiyar Hezbollah su ci gaba da ayyukan ta'addanci da kuma tallafa salon ƙungiyoyin 'yan ta'adda a faɗin yankin. Ma'aikatar Baitul Malin ta ce ta agaba takunkumi ga kamfanin mai na Mira Ihrat izalat Petrol da ke ƙasar Turkiya mai saye da jigilar kayayyaki da kuma sayar da kayayyakin Iran a kasuwannin duniya. da kuma babban jami'in gudanarwa kuma mai kamfanin ibrahim talal wanda kuma aka fi sani da ibrahim agogulu. a ci gaba da yunkurin kasashen duniya na ganin an tsagaita buɗe wuta na wucin gadi a zirin gaza sojojin isra'ila sun kai hare-hare ta sama arewaci da kudancin gaza yau laraba hare-haren na isra'ila sun hada da birnin gaza inda sojoji suka kashe kuma wato inda sojoji suka kashe mayaka 'yan ta'adda goma sha biyar a wani sumame ta ƙasa a kan yunis babban birnin da ke kudancin gaza shaidu sun ba da rahoton kazamin fada baya ga wasu har hare ta sama ma'aikatar lafiya ta hamas da ke gaza ta ce adadin mutanen da aka kashe a hararin isra'ila ya kai dubu ashirin da shida ɗari tara adadin da ya haɗa da fararen hula da 'yan bindiga ana sa ran shugaban hamas ismail haniya zai je birnin alkahira domin tattauna kan ƙudurin tsagaita buɗe wuta da zai haɗa da dakatar da yaƙi a gaza da kuma sako mutanen da hamas ta yi garkuwa da su a ɗaya bangaren kuma yau laraba mayakan hutu na yaman sun ce sun harba makamai masu linzami kan wani jirgin ruwan yakin amurka a tekun bahar maliya kuma sun shirya ci gaba da kai farmaki kan jiragen ruwan amurka da na birtaniya sanarwar ta zo ne sa'o'i bayan da rundunar sojin amurka ta ce rundunar ta ussa gravely ta harbi wani makami mai linzami da 'yan Houthi. masu samun goyon bayan irin suka harba da kasar yaman rundunar ta faɗi a cikin sanarwar da ta fitar cewa babu wani rauni ko barna da aka samu daga harin mayakan hufi sun kai hare-hare ta sama talatin da makamai masu linzami da jirage marasa matuka a cikin tekun bahar maliya tun tsakiyar watan nuwamba lamarin da ya haifar da cikas ga jigilar kayayyaki na kasuwanci a babbar hanyar ruwa dalilin haka kamfanonin jigilar kayayyaki da yawa sun sauya ko dakatar da ayyukansu inda suke aikewa da jiragen ta hanya mai nisa da tsadar tafiya ta wato ta bangaren nahiyar afirka maimakon amfani da hanyar da ke tekun bahar rum da bahar al'amar labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yau Laraba wata kotun tarayya ta musamman a Pakistan ta yanke tsohon firaministan Iran kan da matarsa hukuncin ɗaurin shekaru goma sha hudu a gidan yari bisa zargin cin hanci da rashawa. Khan mai shekaru saba'in da ɗaya da uwar gidansa Bushra Bibi an zarge su da riƙewa da kuma sayar da kyaututtukan gwamnati ba bisa ƙa'ida ba da suka haɗa da kayan ado da agogo daga gwamnatin saudiyya lokacin da yake kan mulki daga shekarar 2018 zuwa 2022. hukuncin kotun ya kuma hana su rike makaman gwamnati har na tsawon shekaru goma da kuma tare sama da dala miliyan 2.8 ga kowannensu an dai gudanar da sauraron karar ne a wani gidan yari da ke kusa da islamabad inda tunikan ke zaman gidan yari na tsawon shekaru uku bisa samunsa da laifin cin hanci da rashawa na daban wanda kuma ya haramta masa shiga zaɓe na tsawon shekaru biyar jam'iyyar kan ta pakistan tehrik insaf ko pti da tawagar lauyoyinta sun tabbatar da hukuncin a ranar laraba na biyu cikin kwanaki biyu ga dan wasan kirket da ke daure a kurkuku gabanin zaben 'yan majalisar dokoki a pakistan a ranar takwas ga watan fabrairu a yau laraba majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa adadin mutanen da yakin da ake gwabzawa a sudan ya raba da mahallansu ya kai kusan miliyan takwas kwamishinan 'yan gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya filifo grandi wanda ke ziyara a ƙasar habasha ya yi kira da masu ba da agaji na ƙasa da ƙasa da su buɗe jakarsu don yaƙar rikicin yana mai bayyana lamarin a matsayin mai tsanani grandi ya shaida manema labarai addis ababa cewa rikicin ya ƙara matuƙar tasiri ga fararen hula tun daga watan afrilun 2023 wanda yanzu ƙasa da shekara guda kenan mutane miliyan takwas ne suka rasa mahallansu a sudan in ji shi ya ƙara da cewa fiye da mutane miliyan 1.5 sun yi gurin hijira zuwa ƙasashe na makwabta. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Shugaban kungiyar gwamnonin Arewa maso yammacin Najeriya kuma gwamnan jihar Katsina Dukko Umar Radda ya ce sun shirya tsab domin tunkarar matsalar rashin tsaro da suke fuskanta da ta kici ta cinyewa. Wannan na zuwa ne yayin kaddamar da jami'an tsaron al'umma da gwamnatin Zamfara ta yi domin kare rayuka da dukiyar al'ummar jihar. Ga rahoton da wakilin Sani Sha'ibu Malumfashi ya aiko mana. A Najeriya gwamnonin jihohin Arewa maso yamma sun kudura aniyar haɗa karfi da ƙarfe don yakar ayyukan ta'addanci da nufin kare rayuka da kuma dukiyoyin al'ummominsu. Shugaban ƙungiyar gwamnonin shiyar wato gwamnan jihar Katsina Malam Umar Rada shine ya bayyana na jihar Katsina shine ya bayyana hakan a wajen bikin yaye askarawan tsaro na jihar ta Zamfara. Mu gwamnonin arewa na maso yamma mun shirya tsaf duk matsalar tsaron da ke mu Za mu same ta, za mu yi maganinta, kuma da yadda Allah za mu kawo ƙarshenta. A jihar Katsina mun kaddamar da irin wa'annan jami'an kuma kwalliya ta biya kudin sabulu muna ganin ci gaba kwarai da gaske. Yau mun gode ma Allah. ga jihar zamfara ita ma ta kaddamar da irin wa'annan dakarai kuma insha Allahu sakwa tana nan tafe kebi na nan tafe kano na nan tafe jigawa na nan tafe makaman su sai mu anshe shi sai ya shigo cikin mutane cikin jawabinsa gwamnan jihar zamfara dr lawal dare ya ce sun kafa ita wannan runduna ne na askarawan tsaro da nufin ƙara inganta harkar tsaron rayukan al'ummomin ta jihar zamfara mun kaddamar da wa'annan jajirtattu 'yan jihar zamfara masu kishin jihar zamfara wajen su duk da ɗari shida da arba'in da shida wanda da ikon Allah za mu yi amfani da su Allah zai ba mu dama na kawo sauƙi a wannan jiha. Wannan ba wai abin zamfara ne kawai ba, jihar Katsina sun fara yau mu ne na biyu da muka biyo baya, Sokoto na nan zuwa, Kebbi na nan zuwa, Kano na nan zuwa, jigawa na nan zuwa da kaduna asb kabir yahaya mai marabus shine kwamandan ita wannan runduna kuma nemi jin ta bakinsa game da yadda ayyuka za su gudana don kaucewa abin nan da mutane kan ɗanyi koken suna ɗan zargi wasu lokaci na kara da kiyashi. To ai bisa ga waɗanda an ka ɗauka an tace waɗanda an san suna tare da waɗannan mutane miyagun mutane waɗanda duk da annan mun kai cire na su babu wani mai matsala. bisa gaskiya dukkan su an rantsar da su kuma an yi sun ɗauki alƙawari za su tsaya su yi aiki tsakanin su da Allah ba mu da wani matsala a cewa wai ko akwai wani wanda a tare da su duk inda za a shiga duk inda za a je mu yi aiki mu yaƙaci 'yan ta'adda wallahi za mu je mu yaƙe su kuma babu gudu babu ja da baya. gwamnatin da ta jihar zamfara ta tanadar masu kayayyakin aiki da ababen hawa yadda za su ji daɗin gudanar da wannan gagarumin aiki da ke gabansu sani shabu malumfashi murai amurka da ka gusau a najeriya a gaida sani sha'ibu malumfashi 'yan najeriya na ci gaba da kokawa kan tashin goron zabi da kayan masarufi suka yi da ba a taɓa ganin irinsa cikin gwamman shekaru inda wasu suke alakanta shi da karya farashin nera da cire tallafin man fetur da kuma rufe iyakokin tsandauri na kasar dangane da wannan batu na tuntubi dr muhammad ibrahim aminu masanin tattalin arziki da kuma kasuwancin zamani a tsangayar kasuwanci da ke jami'ar ahmadu bello da ke zaria inda ya fara min karin bayani kan tashin farashin kayayyakin eh lallai kan yake da ƙananan shekaru irin namu da taɓa ganin wani yanayi da aka tsinci kai na hauhawar farashin kayayyaki kuma a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci irin wannan ba kuma sannan ko a tarihi ba na jin a najeriya a nan kurkusa an taɓa tsintakka irin wannan yanayi ne wato tashin farashin kayayyaki wanda ake kira da tashin goron zabi domin za ka ga yanzu farashin yana tashi ne fiye da kima kuma a cikin 'yan ƙananan kwanaki ko a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wanda haka kuma ya samo asali ne da abin da gwamnatin baya ce musamman shi babban bankin najeriya na baya na wato kusan a ce an talauta wato asusun da ake ajiye dalar amurka ta hanyar azurta wasu ɗaiɗaikun mutane wanda suke da ido da kwalli ko kuma wanda suke da kusanci da gwamnati ko kuma shi babban bankin abu ne wanda duk muka sani yanzu a najeriya har yanzu ma ana magana ko shara a kan shi tsohon shugaban babban banki wanda a wancan lokacin sakaci ne ya sa ino aka kyale aka ci abin da aka ga dama wanda shi ya kawo halin da muke ciki a Dakta amma wasu masu sharhi suna alakanta wannan hauhawar farashin ba wai kadai da matsalar da ta danganci babban bankin najeriya musamman wajen canjin dala ba har ma suna alakantawa da janye tallafin man fetur da gwamnati ta yi sannan da rufe iyakokin tsandauri da gwamnati ta yi shi ma da kiya taimaka wajen yadda kayayyakin suke tashi haka eh, lallai kam farashin mai da aka ya canza ko kuma tallafin mai da aka cire wanda shine ya canza farashin man a kasuwa lallai wannan ma ya taimaka to amma mu fahimci wani abu shi cire farashin mai har kullum ina faɗa wani abu ne wanda abin da ake kira wato necessity evil wani abu ne wanda is necessary evil dole a yi shi ko ana so ko ba a so shi cire mai wato kamar mutum ya ji ciwo ne sai ka sa masa hydrogen ko ka sa masa spirit a ciwon nan don ya samu ya warke ko kuma ya kashe zafin cire tallafin mai a najeriya dole ne amma ba za mu ce bai kawo matsala ga tashin farashin abubuwa ba lallai ya kawo tashin farashin abubuwa musamman wanda ake sana'anta su a gida najeriya tunda da yawa daga cikin kamfanonin suna amfani da eh, shi wannan eh, man fetur ne ko kuma diesel wajen gudanar da ko kuma wajen yin abubuwan da ake sana'antawa sannan ko abubuwan da ake kawo su cikin ƙasa najeriya ɗaukar su daga waje zuwa waje ai za mu ga farashi ya canja musamman wanda ake ɗauka da fetis tunda an cire tallafin ne akan fetis to ita shi malam ya bada ya taimaka amma dai kai tsaye abin da ya fi zama shine babba shine tashi na dala tunda mu har yanzu a najeriya ba mu da hikima ko kuma wayan cewa a mu sarrafa abubuwan mu da kanmu a mun fi dogara ne akan abubuwan da aka mana su da kasashen waje ka ga kila gwamnatin da ta gabata da taro tana ta maganar wato yin abu na kai ko kuma a bakin gida ba magana ba ta a shuka gero masara dawa idan ka kalli kasashen duniya wanda suka ci gaba ci gaba na gaske a za ga maganar masara gero dawa ba wai lallai sai an noma su a cikin kasa ba amma sana'anta abubuwan da ake sana'anta da masara da gero da dawa dan a cikin gida shine muhimmi To amma dakta a maganar ka kana ta ambato dala a kwanan nan gwamnatin najeriya ko a mako nan da ya wuce na ga ta saka wajen dala miliyan 500 domin biyan wasu basussuka na kudaden canji na ketare baka ganin wannan kudaden da take sawa yana tasiri kuwa gwamnatin najeriya ta ranto dala biliyan uku ba ta ranto ba ta karbo dala biliyan uku daga afrexim bank kuma amfanin karbo wannan kudin shine za a zo a biya shi da man fetur shi sa ma nnpc ta shiga ciki ko kuma za a biya shi da ɗanyen mai amfanin karɓar wannan kuɗin shine a zo a sa shi a wato Najeriya economy ya zama dalar ta wadata maimakon wacce aka kwashe a ba ko aka sace a ba aka ba wasu ɗaiɗaikun mutane a dawo da wannan dala biliyan uku cikin wato tattalin arzikin Najeriya inda zai rage tasirin dalar saboda akwai abin da muke kira demand and supply for money duk lokacin da ya zama wani kuɗi na wata ƙasa kana buƙatar sa da yawa a ka. to dole akwai yiwuwar wannan kuɗin ya tashi da masanin kasuwanci da kuma kasuwancin zamani dr muhammad ibrahim aminu kenan a hirar da ne da shi yanzu kuma ga shirinmu na gaba nakasa nakasa nakasa ba kasawa ba nakasa Jama'a assalamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. To a shirin na wannan mako za a je irin fafutukar da masu bukata ta musamman suka sa gaba a Ghana da Najeriya da jamhuriyar Nijar da nufin samun ababen dogaro da kai a wannan lokaci da ake ƙara matsakaimi a ayyukan faɗakarwa da nufin cire bara daga zuciyoyin waɗanda suka mayar da ita sana'a lura da irin ƙasƙancin da ke tattare da wannan ɗabi'a ya sa wani gurgu a ƙasar ghana shiga harkokin kasuwanci da ɗan abin da allah ya hore masa a maimakon ci gaba da tara hannu kamar yadda ya bayyana wa wakilin muryar amurka a kumasi hamza adam sunana yusuf ibrahim ni da asalin kasar nijar mai kuma a cikin jihar tilibiri eh, abun da ya kawo ni ranga shine a farko da gaskiya bara ne ya kawo ni a nan saboda ba mu da aiki yi a can kuma a farko ma ba samu makaranta balantana a ce mutum yana da wani ilimi na wani aiki hakan ga daban to shi yasa saboda ba mu da aiki shi yasa ni kuma na fito wajen neman abinci kuma ba ni da Eh, wata sana'a da nake yi ko ba gaskiya ba barane nake yi na yawo kasashe dama amma ba sana'a nake a can ba kawai yawon barane ne nake farko na yi zama da a lagos kuma na yi zama benin kwatano kenan da togo lome da kuma cote d'ivoire da burkina faso to sai ina nan sai eh, wasu sun ka bani shawarar cewar eh, da yake su anan suke gane zama sun ka ce mini ko zan zo a nan gane ne da sun ka bani shawarar cewa in na zo nan ga na yin samu aiki da zan yi na hannu to bayan na zo kuma sai na aka sai haka ban samu aikin ba sai na zo ina ta bara dai a cikin gane din to shine sai a cikin bara din ne samu dan jari kaɗan sai ni fara wannan sana'a sana'ar da gaskiya sana'a tana da kyau dan idan kana yin ta ita za tana ɗauka daraja ka ce a wajen idanu al'umma ba a rena ka sam in kana sana'a ba a rena ka amma idan kana yin bara gaskiya ko da akwai samun cikin baran gaskiya akwai kaskanci a ciki sana'ar da nike yi ita ce wannan ta sai da kayan salulun ne su free da chargers da sauransu suna nan ga da su bluetooth batir da sauransu su nike sayarwa gaskiya ba laifi tana taimaka mini eh, bisa ga abun da zan ci da abun da zan sha ina da iyali har ma ina ciyar da su a cikinta komi da suke bukata a ciki nake ɗiba ni masu kuma gaskiya ba laifi ina samu Eh, bakin gwargwado. To haka su ma na nakasassu mata suka dage haikan da neman abin rufin asiri a wannan lokaci da rayuwa ke ƙara zafi a wajen masu ƙaramin ƙarfi. A cikin wannan yanayi ne irin waɗannan mata ke ɗaukar ɗawainiyar kansu da ta 'ya'yansu ta hanyar ƙananan sana'o'i a Najeriya. wakiliyar sashen hausa a jihohin plateau da nasarawa zainab babaji ta zanta da wata wacce aka haifa da lalurar kafafuwa suna na uwallen gabar uwallen gabar daga wasai wace na ƙasa ke da ita ni aifefe ne uba na haka yake haka ya aife ne da shi uba ne kuma gashi ya rasu ni Allah ya raya ne ina tafiya da abina na kasa shine komai na ubangiji shi ya buɗa mini ba abin da nake a wasai amma ubangiji ya buɗa mini akan na kasan nan gaba da yamma kudu da arewa alhamdulillah yawwa ina samu sosai to da yake wannan ya same ki tun kina yarinya da an haife ki da shi wato gurguwa ya da gurguwa na ka haife ni tun lokacin da kika samu kanki yaya kike sarrafa rayuwanki ne ina aikin kuɗi kin ganin nan kin gana aikin man gyada na yi busan shinkafa na daka dafaffen shinkafa na yi tafasan shinkafa duk na aikin kuɗi yawa yanzu kuma bari ban na sayar magi ne da omo da yanzu ba ni da kwari ina sayar magi da omo da shuga yawa abin ina kukullawa eh, ina sayarwa yawa kuma ana saya ana saya yau ana saya kwano dubu biyu ba ɗari ɗaya ya siga eh, kwano dubu biyu ba ɗari ɗaya haka nake sayarwa yawa inje To eh, da yake dai kina da laluran na kasan gurgunta kin yi aure har an samu iyali? Ina da ɗa. Ya'ya na sun mutu amma na da guda ɗaya. Eh, ina da Muhammadu. Yanzu kina da aure mijin kina nan? Miji ya mutu. Ba da miji. Eh, to yanzu yaya aka yi ta gwagwarmaya har yaron nan ban san ko ya girma ko kuma har yanzu yana karami muna wahala muna aiki in je in karɓa kawo mutanen zuwan sayar in ba su kuɗi mu cire namu ka yi makaranta ma eh, a ciki haka muke yi mushi musha Allah ya rufa mana asiri shi yaron ki yanzu yana ina ina na wasai ina sana'a babban yaro ne yana sana'a ma ya iyali a ah, ya ina da yan shi guda daya ina da Khadija Yawwa. To tun lokacin nan uh, zuciyanki bata mutu ki ce tun da ina gurguwa ba zan yi aikin komai ba. a ina komi na har gobe. har gobe na yi ina jan na karba ka mutane na zo ina kukula ina sirwa ba su kuɗin su. To yanzu uh, da yake wani lokaci akan samu dan tallafi ko da daga hukumomi ne kin taba samun wani tallafi da za a ce an baki? Ba taba bani komai ba ba taɓa bani komai ba. Andi sai dan karba kayan mutanen sayar in kai musu kuɗin karɓa wani. To yanzu idan aka ce ki roƙo ma mutane ko kuma ita gwamnati menene takamaiman abin da kika ga kamar ya kamata na kasassu a yi musu. To yanzu a dan ce mu muna kasan ku ne muna bin Allah dukan mu da ku yawa abin da Allah ya baku shine da ku bamu. Misali yanzu kina kina sayan kaya ne ki sayar eh kina ganin kaman kuɗi ne za a iya baki ko kuma kaya wani iri ne wanda ya kamata a ce an baki saboda ki ki ƙara jari ma aiki a bani kuɗi amma su a can wasai din ba ku da manyan ko kuma masu kuɗin da za su ce suna tallafa muku a'a babban mu kenan gashi shine a wasai guda ɗaya da eh, adamu shine babban mu shine guda ɗaya shi a a sauran irin masu kuɗi fa a ba su ba mu ba yanzu dai sai dan Allah ubangiji ya sa muna da raboto karancin adadin nakasassun da suka yi ilimin zamani har zuwa matakin samun difloma a Nijar wata matsala ce da kungiyoyin kare hakkin masu bukata ta musamman suka gano cewa tana haddasa cikas wajen samun damar morar kasan guraben aikin gwamnati da dokokin kasar suka ware waɗannan mutane abin da ke fayyace girman buƙatar dagewa kan karatun yara na ƙasassu tun daga ajin farko har zuwa na ƙarshe ga ci gaban hirar hamid mahmud da abdu mutsallabi na gamayyar ƙungiyoyin na ƙasassu a jihar agades yanzu ya gamu mun taru masu fama da kasa sun kai mutum eh, ɗari za ka sun gamu da ke za ka samu a ciki za ka samu biyar ko goma wanda suka sun yi karatu wannan kuma negligence ne kuma na sakaci ne daga uwaye sakaci ne wannan don shi ne kullum muke kira gare su yara masu kinnai kai su lakwal su ɗauke shi da mahimmanci an wuce wannan lokacin a ce oh, makaho bai lakwal kurma bai lakwal gurgu bai iya lakwal an wuce wannan lokacin ya wuce yanzu ana cikin yanayi na ci gaba na duniya kowane irin na kasa gare ka an iya karantar da kai ana ware muku kamar kaso a wasu ma'aikatun ne hakan yana sa rashin karatun ya yi illa ko kuma ya kawo a rasa wannan kaso da ake ware mana kasassu ta bangaren wasu ma'aikatu nan ne ake asara yanzu sai dai a ɗauke ka wanda bai ka duka wanda ake ware mana kaso kaso biyar kin nan cikin abin nan masu diplom suna samun amfanin shi amma duka wanda bai da diplom sai dai a ɗauke ka manevar ko lebara muna kira dai ga gwamnati har prive enterprise prive wanda ka gani duk masu zaman kansu an musu magana doka ce kasar Nijar ta yarda da ita ta a bada kaso nan biyar kenan dole ta gaya ma masu eh, abin nan kwamfani da transport masu eh, eh, duka ma'aikatan ne na kansu masu abubuwa da wanda suke da wanda za a samu mutum ashirin ko talatin a wurin na yana aiki a kamata gwamnati ta yi magana a ba da wannan filastin biyar wannan. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakin da aka ji muryoyinsu da wakilan muryar Amurka Zainab Babaji a jihar Plateau da Hamza Adam a Kumasi da Hamid Mahmud a Agades. Ni Sule muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai an jima. A gaida Sule, yanzu kuma ga labarin duniya a takaice. A yau laraba ne Amurka ta agaba takunkumi kan wasu hukumomi uku da wani mutum ɗaya da ke zaune a Turkiyya da Labanan. saboda ba da tallafin kuɗi ga cibiyar hada hada kuɗi da dakarun Quds Post na Iran da ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon ke amfani da su. A cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar Baitul Malin Amurka ta ce waɗannan hukumomi sun samar da kuɗaɗen shiga na ɗaruruwan miliyoyin daloli daga sayar da kayayyakin Iran da suka haɗa da gwamnatin Siriya. A ci gaba da yunkurin ƙasashen duniya na ganin an tsagaita buɗe wuta na wucin gadi a zirin Gaza. sojojin isra'ila sun kai hare-hare ta sama arewaci da kudancin gaza yau laraba hare hare na isra'ila sun hada da birnin gaza inda sojoji suka kashe kuma wato inda sojoji suka kashe mayaka 'yan ta'adda goma sha biyar a wani sumame ta kasa. a ɗaya bangaren kuma yau laraba mayakan hutu na yaman sun ce sun harba makamai masu linzami kan wani jirgin ruwan yakin amurka a tekun bahar maliya kuma sun shirya ci gaba da kai farmaki kan jiragen ruwan amurka da na birtaniya sanarwar ta zo ne sa'o'i bayan da rundunar sojin amurka ta ce rundunar ta ussa gravely ta harbi wani makami mai linzami da 'yan houthi masu samun goyon bayan irin suka harba da kasar yaman yau laraba wata kotun tarayya ta musamman a pakistan ta yanke tsohon firaministan iran kan da matarsa hukuncin daurin shekaru goma sha hudu a gidan yari bisa zargin cin hanci da rashawa kan mai shekaru 71 da uwar gidansa bushra bibi an zarge su da riƙewa da kuma sayar da kyaututtukan gwamnati ba bisa ƙa'ida ba da suka hada da kayan ado da agogo da gwamnatin saudiya lokacin da yake kan mulki daga shekarar 2018 zuwa biyu. Masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. kafin mi sallama da ku muna mika saƙon ta'aziyya ga iyalan alhaji eh, marigayi idi wudil na rasuwar jikarsa mami shehu idris da allah ya wa rasuwa unguwar gwangwazo da ke jihar kanar najeriya allah ya jikanta da rahama amin yanzu a madadin sarfil hashim gumal da ya karanto labarai da julia lewis gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu karl ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku kwana lafiya